a tattaunawa da kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi cp umar sanda ya ce biyo bayan wasu bayanai ne da yaron da aka kwakulewa idan dunan da karfin tsiya ya shaida musu ya kai ga kama mutumin na farko mai suna isaac ezekiel mai shekaru 32 daga bisani shi isaac din ya shaida wa 'yan sandan sauran mutane biyu da suka hada da nelson bawa mai shekaru 38 ɗan garin kabwe a jihar plateau da kuma yohana luka ɗan garin Ampiyar a jihar Plateau ɗin shi ma. Dukkan mutanen suna hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike. Eh to alhamdulillah da Allah ya ba mu sa'a. Hmm. Mun samu wanda suka yi wannan mummunan aikin kawo shi wajen yaro. Yaro yana jin muryansa zai ci ai shi ne shi ya ɗebe masa ido. Za hmm. ku je sai muka kama shi muka dakile shi muka ɗauke shi sa din da kuma tafiyar nashi shi ne eh, muka ce masa ta kai yaya aka yi da da fari ya fara gardama amma daga baya sai muka ce masa to da ka bari sai muka fara bincika san. muka same shi da wannan takalmansa din ido ya muka kara ido yaro ya zuba ta cikin kuriya ya rufe ta da wata tsumma to daga nan kuma shi ne ce wannan aikin hmm. kaza kaza me yasa kai wannan ya ce sai muka kama shi shi ma to su dai su uku suna nan to yanzu dai har da ake cikin kenan to amma muna cikin bincike har yanzu dai to yanzu shi yaron yana ina yaron yana na asibiti yana trauma center likitoji dai suka ce sai sun sake masa aiki na musamman saboda kwayan idon da karfi aka yi amma ballawa yan tsaba da wanda idan asibiti ba su gyara ba tun yanzu zai ba shi wahala a rayuwa na ziyarci asibitin koyarwa na abubakar tuba balewa da ke bauchi domin jin ta bakin yaron da aka kwakulewa ya dandina zubairu salisu ya buƙaci da aiwatarwa mutumin da irin abin da ya masa a maimakon cewa za a bi dogon shari'a. Zubairu Salisu, ne abin da nake roƙo kawai, kamar yadda ya ma a yi mishi kawai, ba sai an tsara wata dogon shari'a ba, abin da ya ma kawai a yi mishi. kuma za a iya cewa za a tsaya na wata shari'a ne har karshen ake kisa ya mutu gaba daya abinda kira kuma gwamnati kawai ta mun yadda ya man kawai mashi abinda nake ku kenan Malam Salisu Katsina shine mahaifin yaron da aka kwagulewa idan dinan shi ma dai ya buƙaci ganin an bi kadin yaron nasa kamar yadda ya bukata. ni suna na ma salisu katsina bayani na da wannan bawan allah ne na turo shi makaranta ya tashi makaranta ta neman abincinsa wannan mutumin ya kware sa ya tafi da sa ya ji ya cuta masa to don haka ni dai yanzu da duk ya bada bayani da yake su sa habibin abin da wannan ba allah cuta masa yadda ya masa shi ma a yi masa abdulhamid muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya